kimanin 'yan kasar jamhuriyar nijar dubu biyu ne dai suka yi rijistar zaben a birnin lagos kuma tun da sanyin safiya ne dai masu neman kada ƙuri'un nasu suka yi cincirindo a cibiyoyin zaɓe biyar da aka ware domin wannan zaɓe na ji ta bakin wasu da suka kada ƙuri'un nasu kamar haka ni suna nuru yunusa to kai ne kai zaben farko farko to ina so zaben na ya gama yi lafiya ya gama lafiya to ya kaji bai tamki yi wannan ba sai yanzu wannan karo ba wani matsala suna alhaji habibu Alarama. an samu matsala kan masu jiya ƙuri'a wanda wasu a lagos suke wasu a maituwa wasu a gatan kowa wasu kuma a suna maituwa saboda haka wasu sun zo nan wurin wasu kuma ba zo nan wurin ba sai da muna so a raba mazaɓan ne wasu a kai musu can wasu kuma su zo su yi a nan wurin. sunana alhaji abdulmalik haruna shugaban lumana afirka a nan jihar lagos to na ga zabe ya yi kyau ana ta daidai yadda muke so ba wani problem cikin zabe kowa na jeff kuriyarsa yana koma gida ba wani tasakal zabe ya yi kyau ba wani problem kira ga magabana su je bukunan su kuma su goma gida su zamna tun da akwai dalga akwai dalga wanda suke guda da zabe kowa yana da din a wajen biro da fort kenan ba wani wururu ba wani cuku shi ma da farko alhaji ibrahim usman babban jami'in hukumar zaben da ya gudana a birnin lagos ya shaida mani yadda zaben ya gudana da kuma shirye-shiryen da aka yi sunana ibrahim usman eh, ni ne nike shugabancin zabe a nan lagos wajen mutanenmu 'yan diaspora da suke nan 'yan niger da suke na eh. nan lagos to ya zaɓe ke tafiya yanzu to yanzu dai yayin da kake ganin shi babu wani damuwa kana gani mutane a hankali ana bi layi kowa yana shiga eh, rumhar zaɓe yana zaɓen shi yana huta kenan sai mu ce yanzu zaɓe ana yin shi lami lahiya a hankali kwance to wani irin taimako kuka samu daga hukumar zaɓe na najeriya ah, alhamdulillah alhamdulillah hukumar zaɓe ta najeriya ta muna taimako da yawa babban taimako ma kaga wayansu kayunan zaɓe kamar su akwatin zaɓe wannan duka ita ta bamu kuma kana gani jami'an tsaro a nan duka wannan hukumar zaɓe ta najeriya ita ta bamu hannu alhamdulillah muna godiya babban godiya ma wallahi to gashi a nan za a kirga zaben da aka yi kafin a kai sakamakon nijar ko kuwa eh mu a nan ni a nan ban ni da uzini in kirga zaɓe shugabannin zaɓe na cikin runhohi su suke da birokin da yake cikin runha biro da vote mambar ɗin su suke kilga kuri'unsu da suka samu in suka kilga sai su rubuta a takarda da muka ba su takarda ta musamman ce da za a rubuta duk abin da aka yi duk abin da aka samu kowa abin da ya samu za su rubuta su liƙe sai su bani ni takardar sai in yi gaba da ita abuja an ba shugabanmu da ya zo daga nyamai shi ma ya yi gaba da ita an da ya gudanar da wannan zaɓe a nan birnin lagos cikin kwanciyar hankali da lumana kuma kamar dai yadda aka sani tuni aka kammala wannan zaɓe baban ya ci firamare amurka daga lagos